Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron Tido Kalangu barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na Mahara Sido Kalangu. Kada ku manta dai Sido Kalangu na watsa muku shirye-shirye a kodayaushe tare da gidajen rediyo 34 da ke sassa daban-daban na wannan ƙasa tamu ta Nijar. Kuma tunatar da ku da cewa ana samun shirye-shiryen Sido Kalangu a nan ya mai kai tsaye tare da gidan rediyo amfani FM da Challenge FM sannan da kwartage fm da kuma alternative fm kamar da muka saba sido kalangu takan gayyato kwararru da dama inda muke tattauna da su kan batutuwa da, da suka shafi zamantakewar al'umma wannan ƙasa ta ta nijar da ci gaba ta fuskar tattalin arziki ne da mahalli da dai sauransu a game da haka kuma sido kalangu na ƙoƙarin faddakar da al'umma tare da gayyato waɗannan kwararru wanda za su kawo ƙara haske kan batutuwa da dama a yau ma wato shirin namu na Sido Kalangu ko ce muhara Sido Kalangu ta taɓo wani batu mai mahimmancin gaske ga ci gaban wannan kasa ta mutum da kuma ci gaban al'umma shine yadda wato kere-kere na zamani suke taimakawa wajen ci gaban noma da kiwo da dai sauransu wanda domin tattauna wannan batu muka gayyato kwararru a nan ɗakin magana ina tare da Usman tata wanda ya kawo ci gaba a game da wato yadda za a bunƙasa wannan tamaka a cikin wannan ƙasa ta mutum Nijar yadda wannan tamaka ake iya amfani da ita wajen magani ko kuma wajen bunƙasa cimakar ɗan adam yana cikin wannan ƙungiya ta Africa Journal Foundation sannan kuma akwai Madam Bana ko kuma Nafisa Hamidu wadda ita kirkir wato wasu cimaka ta dabbobi kuma take taimakawa cimaka musamman a cikin wannan ƙasa ta ta Nijar ta fuskar dabbobi ganin cewa ƙasar Nijar ƙasa ce ta kiwo haka kuma a kai tsaye muna tare da Malam Hamisu Alassane shi ma wato wanda ya kirkiro su abubuwan cimaka da za su taimakawa dabbobi da kuma al'umma kuma za mu tattauna da su kai tsaye kan wannan aiki nasu. Malamai salamu alaikum. To madala ina ganin muna tare da Malam Hamisu Alassan uh, kai tsaye wanda kuma za mu tattauna da shi. Malam Hamisu ko kana jin mu? Ina jin ku salamu alaikum. Eh to Malam Hamisu muna so ka gabatar da kanka da kuma aikinka da abubuwan da kuka kirkiro. Ni dai sunana Hamisu Alassan ina aiki ne a Iran kuma kowa san da sarushi ne wanda gwamnati ta kirkiro tun 1975 eh, wanda shine yake kula da kirkiro eh, iri iri Eh, taimakon dai manoma da makiyaya da masu aikin garka. eh don shi ne aikin irin kuma idan akwai tafi ina a kasan nan samu hanyoyi iri da yawa da yawa wanda ya zamanto ake aiki da shi yanayi zuwa canji yanayi zuwa dushen lokaci don tun da yanzu dai an kai shekara arba'in da wani abu da aka kiro ina amma wannan fasaha da muka samu ita kuma fasaha ce cikin fasaha hmm. amfanin ta kuɗi ne samu neman yadda za mu yi mu kare kan manoma su kare kansu daga eh, yanayin na kwari da ake yake yawan samu a yi sai hori ya zo ya bata ko ya zama to ba a samu ba a samu albarkatun ba gaba ɗaya shi wannan sinadari lallai sinadari ne wanda muka yi aiki akan shekara wajen ishirin bisa gare shi na ganin ta yaya za mu yi mu yi amfani da shi a kan kare mu daga eh, cutar fari shi wannan yana ƙara ma ƙasa yawancin ruwan da take rikuwa an san ƙasar mu nan Nijar yawancin ƙasa ce wadda a ƙasa ba ta rikon ruwa wato in na fahimci kamala alasan wannan abu da kuka kirkiro wani taki ne na zamani wanda zai taimaka ne ga ci gaban noma ko koya ne? Lalle ba da an kirkiro shi saboda haka nan aka kirkiro shi amma ya zamanto kasa duk wadda adda akwai yawanci an yi shi saboda kasashe irin namu nan eh, wanda ke da karamcin ruwa mm. wanda sun kai su sun yi shi ne saboda su sa ga irin yan itace kaɗan kaɗan wanda kamar fure kawai wani aikin su ne na wanda na tere kawo mm-hmm. mu mun ɗauko wannan eh, sanadari da inda an kirkiro shi mu kawo shi nan Nijar dan mu yi aiki shi bisa kan fannin noma kare kanmu daga aikin eh, aikin da kawai ka yi muna to an san da wannan wato hukuma taku ta Iniran tana taimakawa kwaran gaske a fannin noma a cikin wannan kasa tamu. Amma duk da wannan ƙoƙari da wannan ma'aikata taku take yi wato batun noma a cikin wannan kasa tamu ta jihar ana iya cewa har yanzu yana kan yanayi na gargajiya. Shin ya za ku yi wannan hukuma taku ko wannan ma'aikata taku take ƙirƙiro sabbin ire-ire domin yin shibka mai inganci a nan gaba? kafin lalle yadda ka faɗin gaskiya ne, amma ka san akwai lokaci akwai wani sabon yanayi kuma wanda an kashe ganin cewa ai ka san akwai inda wuri yake da hako kwarai kamar in ka dauki jihar Tawa inda jiki duwatsu ne da yawa ana yin wasu yan ramu da aka ce ma tasa ko mm. shi ma ai abu ne wanda abubuwa ne wanda yan inda suka yi kiro shi saboda a ga yadda za a yi wuri mai tauri a san yadda za a yi a yi wanda shi bisa kamfanin noma na'am kari ne bisa kari wanga sinadari ya zama to shi yana iya a wurin sa kasa ana yin tasoshin nan ciki ake sa shi sai a tuhe a yi shibka a sama mm. kenan dama abu ne wanda zai ƙari ne bisa ƙari kamar yadda ce shi dai manomin Nijar wanda adda cikin fatara irin wannan duka sun san ma yadda su yi tasoshin wannan. Na'am. Wannan sinadari naku da kuka kirkiro shin talakawa suna iya amfana da shi ko kuma kun kirkiro shi ne domin masu kuɗi manoma mayan manoma. Lalle wanda sun da kirkiro wanda ake daga farin lalle abin da sa kasan kuma na ce shekara ashirin. Hmm. A lokacin da mun ka fara yin shi aka fara aiki da shi ba ya saiwa ga talaka. Na'am. To amma yanzu alhamdulillah an samu wani ɗan kasuwa kasuwa na Nijar wanda ya ɗauki eh, nauyin cewa zai kawo shi ya sai d'a ma talaka zai. Eh, kun yi imani da cewa zai d'a ma talaka ɗin yadda dai kuke tsammanin? Imani kwarai muka yi imani saboda mu muna cikin wanda ma suka sa su shiga cikin sai d'a shi idan za su cikin su shiga gaba da cewa haka ne wanda ya faɗa haka za a yi kuma dan idan za su shiga gaba da saidawa. Na'am. Kuke maka yanzu an kawo abin da kai kilo hamsin wanda deja mutane sun da shi. san ma ga maga cewa lokacin da muka aiki da shi abin da yake shi ka da bai ke kilo guda. Amma yanzu wannan bawan ana da kawo shi ya sai da shi akan jikka shi duka kilo guda in ka shi kuma ba abu ne wanda zaka ta na sai kilo guda jikka da kuma baɗi sai na ƙara a idan ka shi inda ka shi yana har tsawon shekara biyar zuwa goma wato kaihin nasa da ingancin aikinsa a cikin ƙasa bai lalace ba ba zai koyi shekara biyar zuwa shekara goma hmm. biyar kan ne sai ya maka shekara biyar cikin ƙasa idan ya zamanto an yi an tanyi tarihi yadda inda aka cewa a yi ina kai shi da shekara biyar kai har goma hmm. to shi yanzu kamar talaka ya zai gane da wannan irin magani naku ko kuma wannan sinadari naku wanda ke ƙara ingancin noma ya za talaka zai gane shi? Abin talaka zai gane shi na ɗaya ga shi ne an ka fara yanzu. Ta hanya ku zai talaka zai sana akwai shi. Mm-hmm. Kuma ta hanya da mu za mu bi wanda shi ne mu ɗauki shi ya zamanto an ɗan indiran suna yin gonaki na gwaji-gwaji. Mm, na'am. Ko wata sa akwai indiran za a bada a yi gwaji-gwaji cikin garuruwa inda indiran take aiki. Na'am. Za mu haɗa kan gwiwa da ONG mu gaya musu cewa gashi su saya tunda sun zo zo taimakon talaka ne ko na'am to duk ONG ko wani proje wanda zai cewa za shi aiki shi na neman a taimakon talaka to ka saye in kilo biyu ne ka saye ka gwada ma talaka wasu gani in baka ka sai ka raba musu isa suna gani suna irin sanin wanda za su yi su saye su samu kansu to shi wannan sinadari na ko bai da wata illa ga masu yin amfani da shi ko da wata illa saboda eh, eh, ka san kowa san dan wasu ma cin shi suke me yasa ba shi ake ci mutum da ka san kowa na cin tatuka. Hmm. ka san tatoka kowa na shanta. ta hmm. tatoka ba ka sa abin tatuka ne ake shi da shi tatuka. tapioca dai ce ake har sarrafa wa ta haka nan wato in kun ka ce tafe-ka, kuna nufin rogo ne ake sarrafa yawwa ko ka dauki rogo ka sarrafa shi haka nan ko ka dauki garin dawa ko ka dauki garin haci ko ka dauki garin eh, shinkafa na'am shi wannan sanadarin hmm. eto eh. malam alasan eh, hamisu shin wani kira za ka yi ma mutane wanda su ma saboda kasar Nijar an san da akwai masana wanda suke kirkiro abubuwa da dama da suke amfanin talaka shin wani kira za ka yi ma magabata na garin irin wannan mutane an taimaka musu taimako mu yanzu kaga idan wannan masu taimaka masu neman eh, zaman kansu lalle mm. duk wanda ya kokari gaskiya gwamnati ya kamata shiga cewa yana cikin waɗanda za a taimaka ma mm-hmm. ba sai a ce ba a wanga kamar da da baka yi ai ka gani wasu sai shi dauki kamar abu inda kai ba dan politik ne ba ka yi shi mm. bai da amfani ga yan politik wato yan siyasa kenan eh, kuma eh dan siyasa kenan ko kuma mu karan mu yan Nijar yau kowane ne yayi abu inda dan doke gida aka ce ya kuɗi haka inda Nijar Nijar ne to ka zo ka faɗi wannan kawai ka ƙare magana duk abin da za in dan ƙasa ne kai ka yi shi dan ƙasar ku to baya da tasiri mm. idan ka ɗauki abin ka koma wata ƙasa ka yi shi an ka sai kowa ya maraba da shi wato idan ka kirkiro abu kai dan Nijar a cikin ƙasa baya tasiri eh, amma an ka hita waje da shi zai tasiri kan shi zai wani shi aka ce a daga kasa kaza an kawo shi to kaga yi tasiri kanan kaga nan malayin mu karanta mu ɗan kasa ya kamata mu sake mu canjin karanta mu. na'am zaman to mu so abin da mun kai na'am gwamnati kuma ya dauki akan in an yi abu na kirki ba sai a na wani mutum yayi shi mm-hmm. haka eh. to malam Hamisu akwai wani kira gare ka kafin mu sallame ka to lalle kira wanda ke gare ni shine eh, shi bisa ga wannan eh, sinadari wanda nake yi mm. abin da nake nuni da shi shine lalle babban abin da zai sa kowa ya san da shi shine eh, wannan muhawara da kuke irin wannan muhawara da kuke tsarawa mm-hmm. na biyu gwamnati da yake ya san da shi kuma shi kuma ya sa dan akwai abubuwa wanda suke masu ba da gargadi masu ba da horo na cewa ga abu sabo aka samu a yi aiki da shi amma gwamnati ya ba da hannun cewa ga a sai shi akwai in ma rarraba musu wani za'i ko wace eh, jiha akwai mutane masu kula da wannan ayyuka in ka dauki shambu da region da agriculture da kowace jiha akwai mm-hmm. eh, gwamnati sai ya ba su aiki aiki a samu yan ONG da yan proje wannan mm-hmm. duka aiki manoma suke da makiyaya mhm. su sa hannu na gwada ma makiyayi tunda na magira manoma abin da ya shigo shine babban abin yi tun duk wanda zaka yace shi ya zo saboda taimaka ma kasar Nijar manoma da makiyaya bai kamata ka ce kai sai kai abin da kake so ne zaka yi ba kana iya kai abin da kake so ba shine mutane ke so ba haka ne amma idan gwamnati ya gani shi ga abin da ya kamata da yan kasa to in kai ONG ne ko proje ne wanda zo ka taimaka ma yan kasa dauka shi kai aiki da shi eh. to malam Hamisu Alassana mun gode mun gode kan wannan dama da ka ban muka ta tattauna da kai. Mun gode Allah ya saka da alheri. To mu tunatar da cewa Malam Hamisu Alhassan eh, ya kirkiro wato wani sinadarin inganta noma kuma ma'aikaci ne na wannan ma'aikata ta bunƙasa noma a cikin wannan ƙasa ta mu. Bari mu dawo tare da bakin da suke a nan ɗakin magana. Madan Dan Bana eh, barka da warhaka. Barka eh, Sai ku gabatar mu da kanku da aikin da kuke yi. Eh, sunana Nafisa Hamidu, mm kun ka ce madam bana. Mhm. Eh, ni nake da ni da kamfani da ake ce ma Anthropil Salma. Mhm. Kamfani ne da yake yin abincin dabbobi. To kaji. <laughs> Nan ga Niger. Uh, mun hara eh mun hara kamfani yanzu muna da shekara hudu na mhm. kirkiro kamfanin nan. To madam kafin in zo wajen ke bari in zo wajen malam eh dan tata ku gabatar da kanku da aikin ku. <clears throat> to ni sunana Usman dan tata ni ke shugaban shugabancin kungiyar da ake ce ma Afrique Foundation Jeune. Mhm. Kungiya ce wato da ke kula da matasa masu kirkirwa koko. Matasa duk wanda ke da niyya cewa shi ya tashi don mm. ya ci kanshi kuma ya taimaka ma ƙasa mhm. mu kuma muna nan insha Allah don mu gani tare da shi eh, a tsarin da ake iya yi don a ci gaba. Yanzu eh na fahimci kai ma ka kirkiro wasu abubuwa kenan. Akwai abubuwa da yawa da muke da muka kirkiro tun yanzu Eh, mu mun samu kamar shekara takwas sakan ga da muke aiki hmm. eh, akwai abubuwa da dama da muka yi ko ya zama kamar fannin eh, na harka kamar gona ko hmm. kuma ma na zaman adai shakata haka nan hmm. ma akwai abubuwa da yawa da yawa sosai da mun yi tare da matasa to ina zuwa gari ka malam usman bari in dawo kan nafisa hamidu madam bana madam kun ce wato kamfanin wannan naku ya kirkiro cimaka ta dabbobi a cikin wannan ƙasa tamu shin shi ne na farko wannan kamfani? To dai yanzu dai ni kadai ce. Mm, kuma ɗiya eh, mace ke kadai eh, ɗiya mace a wannan ƙasa. ce ɗiya mace Eh, abin da na kirkiro ba ni ma na kirkiro shi saboda ina da wanda masu taimaka mini mm-hmm. shine inaran mm. su su aikin su Su suke uh, su suke kirkiro ma abin ga formil bangan wato yayi hanya har hada ta aha mm-hmm. shine sun kai sun kai hada hadan sun ka samu uh, ya um, fannin biskan kara kara eh, eh mm-hmm. biskan kara da ake sarrafawa a sa musu wadansu vitamin sai ba abinci eh, oh, dabbobi shi sai ya eh, to ni abin da nake so in gane ya ne ki yi wannan tunani wannan tunani kin lura da cewa wato dabbobi a cikin wannan kasa tamu ba su da timaka da yawa ne da na fara ai wani abin ga kunji wani kungiya mhm. na yi zama cikin wani kungiya da ke aiki eh, na manoma da makiyaya to a kullum makiyaya suke ce a su matsalin su sai matsalan abincin dabbobi su samu mm. abincin dabbobi ba abincin dabbobi hakan ga kabar kadai yawa ba mai yawa ha ha mai inganci abincin dabbobi mai inganci kullum suna ce wannan abun sai wata rana bank mondial mm. ya abin ya gayyace mu sun ka ce mu mu gani wadansu aiki da mm-hmm. sun ka sun ka ba kuɗi a yi da na gani wannan aiki na ce to to ina ne wanga aiki ya hito sai sun ka ce a inaran sai na ya mm. gudu na ta wajen inaran na ce inaran aikin gan na yi na gane shi yana mm. da amfani ma amfani amma mutane ba san shi ba ina mm-hmm. iya yi kamfani na kai na bisa kan abincin abincin ga da abincin ga da kuke kun yi aiki Mm. kun sashi uh, shi nan kun aiki ga sunan amma kowa bai san shi ba sai sun mm. ka ce a ah, ina iya in yi shi mm. nan ce to to bari in wara ne na tana saye mashin ke na guda da kudin da ke gare ni na tana saye mashin guda na hora da na hora ai ina ran sun muni formation da horo eh, eh. mun sun ni horo sun baki horo kan yadda ake sarrafa shi wannan abincin da gobe sun ka bani da sun ka ba mu horo mu uku da wani mm-hmm. na ina ran ya san mun hudu mhm. sai mun ka fara yanzu dai muna da shekara hudu kuna wannan aiki na eh, sarrafa abincin dabbobi <laughs> mai inganci kuma ina sake dawa gare ke madan malam danta a dunkule an ka dauko zancen matasa a cikin wannan kasa ta mutan jar da kuma yadda suke bullo da wasu fasa'o'i na inganta zaman rayuwarsu da kuma inganta ci gaban wannan kasa ta mutan jar shin da gaske ne kau suna yin haka dan su matasa to gani ya kori shi mu eh, kamar yadda mun ka kwatanta wa mutane in an diba ko kwanan baya da aka yi babban taron eh, na makiyaya da manoma mhm. da kowa ya huto ya gwadi abin da yake yi fasa'o'i da eh, akwai eh, da lokacin mhm. nan mu ma mun gwado kuma kamar duka matasan da muke aiki da su sun huto sun gwado ayyukan da suke yi akwai abubuwa da dama kamar mun samu kamar in ce na kwatanta kwatanta muku yanzu akwai shekaru da dama da muke aiki mun ku samu mun kwatanta mu kamar abin da ya kai eh, dubu dubu bakwai haka mhm. mutane matasa dubu bakwai mhm. da kowane mun ka samu mun ka zanta da shi mun ka gani akwai kamar mutum sun kai dubu guda da mun ka koya ma ayyuka kenan tubarikalla an yi an yi hwama eh, cikin ga hwama akwai waɗanda eh, lalle sun samu su sun yi ƙungiyoyin kansu ko mm. sun zama masu masu kamfanin kansu mm. uh, waɗansu a ce ma ko gyaran velo ne ko gyaran mota ko sauransu duka mun yi shi wannan mm-hmm. amma yanzu mun ba da ƙarfin mu wajen duk abin da ya shahi kamar uh, noma uh, kuma mun ƙara matse shi mun komo kamar wajen tamaka mm, tunda ita kamar dai batun cimaka kamar batun cimaka ba batun cimaka mm-hmm. tunda ita kamar in doki maka ice ne da ba da ya huto da indiya eh, shi wa tushen shi ana cewa wato maka ɗin ta gobara ce eh, tun da su ne sun ta jin daɗin ta har sun ka samu ta tun da ka ɗauko an gazance ba ni la ah, na ka <laughs> insha Allah eh, shi eh, ta makka da ake cewa ta makka mm. mutanen mu ne da horko da sun ka har zuwa makka mm-hmm. su sun ka siyo shi kamar magani na'am tun da daga indiya ne ce muku an ka indiya ne kasar mm-hmm. indiya mm. can ne dama an ka tushenta can ne kuma can ana cewa ka kamar tana magani tun cikin tun harko masu suna maganin ta ana cewa kamar maganin malata ɗari uku mm, take yi. Magani ɗari uku take magani. Eh, ciwo ɗari uku take magani. Su mutanen sai su kai duk inda mutane ke taruwa kamar mm. an san da ana haji suna zuwa haji sai da mm, maganuka. To haka ne kamar kamar duk kasuwa. Wato kwasa gora suna eh, kai su kai wani wuri can maka. Can maka. Haka ne yan mm-hmm. indiya su ko ke kan magani a ce eh, ɗiyan ta maka. Mm-hmm. Sun ka kai an ka gwada mutane su kuma sun ka siyo sun ka kawo mm. dan shi ake ce mata ta makka na'am ta makka ai ba a ce ta gobira ba ta makka <laughs> kuma kenan in an diba tana yiwa yalla su ne sun ka fara kawo ta mm. me in an diba nan wajen kaman ah, eh, ina ganin kawo bangaren eh, maraɗa su sun yi jin daɗin ta <laughs> yalla jin daɗin ta ko kuma su sun ka su sun kawo su sun ka shinka <laughs> ko ba haka ba su sun ka fara unhani da shi yalla su mm. dan shi an ka gani kaman yau suke unhani da shi kwarai amma sai zama ma suka haiko mai mai kura shafa to su kuma wajen zawa za a cewa kama eh, iccen da an ka fara shifkawa cikin gida mhm. shine a eh, ana ce mishi yanzu wundu-bundu ta maka ɗin oh. ta maka yanzu eh, in kun ɗibi kama a ce manta ah. tana da mai kamar kusan da babu babu dan abu da bai da mai mm. in an diba kama tana akwai man da ake hudawa ga ireta manta litir guda ya wuce jika ɗari in ana son a saida shi kun gane ko kun ga da manta ake iya akwai ayyuka da yawa da ake yi cikin kamar fannin eh, lahiya ta jikin cikin mm-hmm. ciwon lahiya kiwon mm-hmm. lahiya ga mutane ah, ana unhani da ita kamar duk abin da ya shahi wani mai haka da na jiki da ake shafawa eh, mm-hmm. da ake yi kuma ana ana unhani da ita kamar duka abin da ya shahi eh, waɗansu kamar wani karhe da da lalle yana son yana son mai mai mai na kwarai da manta maka ne ake yin shi kun gane ko kenan ana unhwani da shi cikin kasashe da yawa kuma in ku diba ne garin garin ta da ake yi eh, ana saida shi cikin duniya gaba ah, in mutum an ka ce yanzu eh, kama eh, zan ɗauki kama a ce mace ta ta ta aihu mhm. amma ba ta da nono mm. nono bai zo ba yanda ya kamata mhm. in cikin kwana uku ana ba ta kama a ce koshiya guda mhm. ga ini tana sa cikin mm. koko tana sha. Ito malam ɗanta ta eh, shin wannan batu da ɗauko kan wannan to ta makaɗin ko ‘yar makaɗin. Wato eh, kamar an ka diba tana da wato daraja kawai wannan ice na zaitun mhm. wato olive oil da ake shi ma ake amfani da shi sosai. Mhm. Saboda abubuwan da ka bayyana suna amfani kamar yadda wannan mai na zaitun yake. Mhm. Kenan mutane bu sani ba ne sai daga baya ne an ka san da wannan. Ba sani ne ba eh, gaskiya ne ba sani ne ba. Mm. Tunda kama eh, a gwargwado mu yanzu muna aiki da itace sun huce sun huce ashirin da biyar da duka itacenmu ne na ƙasa da suke hitowa na nan ga da akwai unhani da yawa da suke yi da mm. ba mu sani ba yanzu muna isa wasu daga cikin yanzu kamar in kun doki eh, ana cewa kamar eh, hatsin kurciya mm-hmm. hatsin kurciya ana unhani da shi ko nonon eh, kurciya ko nonon kurciya shi ma daban yake hatsin kurciya wala kun ga mm-hmm. nonon kurciya mm-hmm. ana unhani da shi in yanzu ya bushe ana iya ai shayi da shi ai maganin kama huka nasaru zaman kama ingi English ma sunan shi ma kamar maganin huka ne kun gane ko me ba mu san shi ba ba mu unhani da shi mhm. bisa kan wannan kun ga in mutum an ce kamar wani ciwon ciki da sauransu wanga yana magani kun gane ko ku ɗauki gashishi eh, gashishi magani ne sosai to ai mu yawanci sai da sa cikin wuta hayakin shi bude daki wala a lokacin mm. ana shan shi gashishin da ku gani kamar cawon nan mutane na na ganin kamar ta dame su kwarai magani ne da ke iya kawo mana kuɗi da yawa da ban mu sani ba mu mun raina shi waɗansu ko shine suke nema su sarrafa sarrafa a sashi cikin hmm. kamar ana ce mishi shelil a zo ana don akwai abubuwa da yawa haka da muke iya mu kwatanta mu mutane da wajen haraka cimaka fannin cimaka ko eh, ko lahiyar jiki mhm. za a iya a samu unhani da shi kenan duka waɗanga arziki ne gare mu cikin ƙasar mu muna taka arziki ba mu sani ba kamar yadda na kwatanta mu dan shi ne mun ka doki mun ka doki ta maka ko yal maka mu gwada mu mutane da kun ga ana dariyar mutane suna cin kofto kofto kofto mu horko da mun ka fara restaurant mun ka yi mun ka sami mishi kamar nan gidan Copton. Ah, mutane na zowa da wasa wasa wasa wasa ha sun ka gani da ba wasa ce ba. Um, dan sun sabon tashi su gane da a ashe ana iya ai kuɗi a samu kuɗi da wannan. Mhm. Kun gane ko? Kamar yanzu in kun ɗauka wajen Amerika ana cewa wani McDonald ko wani abu. Mine mhm. ne burodi ne an ka sama eh, nama da sauransu da an ka dan gyagyara da sauran da salati yanzu shine duniya gaba ɗaya kowa sai ya ce za ya ta ci eh, burodi wani wuri. Mm. To mu ma dan mi mu ba mu iya mu mu ma mu yi lisahin wannan mu da ma duniya duka tunda mu mun san yadda ake yin shi mun yi shekara da shekaru muna cin wannan kun gani kenan akwai abubuwa da yawa da muke iya mu gwada eh, sabon tashi mu gwada musu da wanga in kun ɗauke shi ga inda kuke yi mm. yanzu ba gashi ya mu ba nafisa ah, ta ce ta ga abu eh, tana aiki ta san ta ga makiyaya na eh, suna suna wahala bisa neman abincin dabbobi to ta ce wanga ai iska ba iya in yi mm. masana'anta da ita mm-hmm. gashi na yau tana nan gai alhamdulillah kun gane ko Mm. to haka ne mu muke so mutane su gane da arzikin mu yana hawa gare mu yana cikin ƙasar yana bisa kasar mu yana kusan ba sai mun ce za mu zuwa neman wani abu ba zuwa nesa ita ma ɗazu tana ce mu tana ce muna da eh, ta yi dogon karatu mm-hmm. ah, don ta zo yanzu ga gashi na abin da take aiki da shi dogon kenan bai tsuha bai tsuha mm. bai tsuha kuma muna ce mutane su je a yi dogon karatu kuma a yi shi a kama shi a kama shi mm. amma kuma mutane su sani da eh, abin da ke gare mu kan mu raina da shi haka na gode malam usman zan sake dawa gari ka bari in dawo wajen eh, madan nafisa madan wannan dusa mai inganci da kuka kirkiro wadda kuma ta da taimakon wannan ma'aikata ta inaran shin a hal yanzu an ka shiga kasuwa da ana samun ta a hal yanzu kasuwa kasuwa ba ba, ba samun ta wajen kamfani na da ina da shaguna mm-hmm. da na inda ke eh, aji mutane suna iya eh, su je su saya suna iya sun shi a nan ya mai ko akwai sassa daban cikin yanzu ne cikin region eh, yankuna oh, yankuna mm-hmm. Bonhwara ba mm-hmm. yanzu na sa mutane da suke so in kai musu doso mm-hmm. da zander da tilebe um. suna so su yanzu in kai musu sun san abincin dabbobin da nake yi sun mm. san kuma darajar abincin sun ka ce yanzu zai suna suna so mu yi aiki tare mm. yanzu dai ya mai dai ne mm. wajen kamfani da shaguna da na yi nan ganya mai da mutane suke zuwa can su saye. Ito eh lokacin da ke wannan da same inganci da kuka samu ta da taimakon wannan ta inira ita kaɗai ce dusa da kuka samu kuka hido ko kuma a nan gaba za ku hido su ci makarta dabbobi. Eh, su eh, mutanen Iran sun yi kaman sun kai goma da sun mm. kai ni cin goma kala kala ne mm. ni na dauki guda mm-hmm. na dauki guda yanzu da nake yi amma ina son in kamfani yi girma ma mhm. in kara biyu gobe uku mhm. da zo da nake yi abincin eh, shanu mm, eh, da raguna yanzu ina sai eh. yi in aka sanni sai yi na volai mhm, na tsuntsaye da tsuntsaye da na mm. sauransu eto batun samun bunƙasa wani kamfani naka na kanka mm. in ka duba a cikin wannan kasar tamu matsala ce saboda ba kowa bane ke da wannan hanya shin waɗannan ne ke fuskanta wajen kafa wannan kamfani na aiki kusa eh, wajen kamfani na eh, da harkon akwai matsala don in baka eh, mm. mm. da jahari ke gare ka in baka da jahari ke gare ka wadansu kamfanunuwa ko kamfani in ka hara ma sai ka ce a kai sai ka ce kamun ka bari mm. amma ni nan ce a ni ba ni bari kudin ke gare ni da shi za ni fara kuma da shi ne na fara har yanzu da biskan shi nake kudi da biskan kudi ba ki samu wani tallafi ba daga gwamnati ko kuma daga wasu kungiyoyi <laughs> a'a yanzu dai biskan eh, kudin nawa biskan shi ne nake nan ga mm. aiki na tai na gado don su kamfanin eh, ga kungiyoyi da suke zaman kansu na gaya mm. musu abinci mm. kun san an Niger problem kin mu matsalan mu shike ba mu ba daraja abin da muke da to ana ke wannan matsala ya me ya kawo ta wato yan Niger su kasa ba abin da suke sarrafa ko abin da suke daraja to ni ne ana kira ayi me ke kawo ba mu da to ni ne babu kishin kai ne babu kamar haka nan ne kaman babu kishin kasa ne kamar mun ba mu da mm. kishi kun sun mun sa cikin kanmu a Niger duk abin da ke hitowa waje cikin wani daga wata kasa shine shine na kware namu shi ba na kware shi na namu ba na kware ba shine ha yanzu ma na haɗi na ce kuna gani abincin da yawa ake kawo daga eh, shin ko daga mm. Najeriya ko mm. da wurin su abin ga eh, wurare kun gani ana gwada ma mutane biki bisa telefon kin ba abincin na ji ɗazu kin tabo cewa wato akwai wata ma da sa da ake kawo daga wasu kasashe shi katako ne ma ake hada da garin eh. garin masara eh. shin <laughs> wadansu irin irin dusa ne da ake mm. wata rana wani shekara da aka kawo ashe da mu mutane sun ka tai sun ka diba kara ne eh, katako ne aka mm, murza aka aka sa aka hada da garin na alkama mm. sai aka hada aka ba mutane to wannan matsala ne cewa yan Niger su ba su son ba su gane abin da ake sarrafa a cikin ƙasa su ba yadda na kwarai ne ko ba na kwarai bane shin ku ba kuwa da kan yan Niger din na cewa yan Niger ma ana iya abin wanda zai fi na wanda ake shigowa da shi shine nake yi hmm. don in ce don shine nake yi aikin ga idan in gada man ni an Niger mu muna iya mu yi abinci mu yi ba mu abinci wani irin aiki muna mm-hmm. iya mu yi wanda ya yi wanda ake dai a kawo wani wuri in kan gano ko ma eh, in ka taima cikin wani yi hakan ga mm-hmm. wata kasa kana ga mm-hmm. yan Niger wallahi sun yi mutanen da ke can sun yi ilimi da mutane da suke can to mu dawo to kin ce lokacin da ke fara aikin nan wasu ma sun so su yi dare ki a sun yi ma dariya an yi ma ɗin. wallahi sun yi sita sun ka ce ke baki da hankali baki da aikin yi eh, koko in baki da aikin lokacin nan ina da aikin yi dun ina samu umar da 500 mil francs na na salari amma na ce a'a ni ban na habar ni kamfani ne nake son yi cikin ah, cikin Niger eh. sun ku hara sun ka ce ke baki da hankali eh, kamfani duk ce ke so ki rika ita dabbobi <laughs> na kara sun ka ce ke baki da hankali mutun nan ne sun yi kamfani nan ga Niger ba su ko ina ba ke wace ce na'am amma yanzu da sun ka gani na yi uh, da kin jajirce dai a suna ce sai sun ka ce a yanzu ka yanzu ashe kamfani yin kamfani yi, mm. yanzu mutane waɗanda suka rika da reki yanzu sun gane da lalle hanya da ke bi hanya ce mai yanzu dai na zama kamar model mm, wato oh, mai a matsayin misali ce ke misali yanzu eh. mutane sun a ah, suna so su ga zama kamar Nafisa mm. wannan na ji daɗi to kenan wannan masana'a taki bata tsaya nan Nijar ba ta kai ki har ta eh, waje kenan ta kai ne wannan kasha ta mm. kai ni Amerika ta kai ni Europe ta kai ni Africa na yi duka duka wanda nake yi har yanzu ma mutane suna gayyace ni su Abidjan su wane ne to wannan da sata ki ba ta da matsala a kimance misali wato duk abin da ake sarrafawa ba su da illa ga dabbobi ko ba su da illa da baske duka abin da nake sa gonaki na gonaki wato duk ciyayi ne daga eh, eh, gonaki eh. to shikenan mun gode bare ina saki dawa ga ke madan Nafisa malam Usman dan tata wannan ƙasa tamu an san da eh, misali da kuke amfani da shi wata makaɗin da kuke sarrafa ta kuna abubuwa da dama wanda suke mutane suke ta mamaki shin waɗannan ana samun su a ko'ina a hal yanzu abubuwan da kuke sarrafa daga wannan tamaka eh, kamar eh, waɗanda muka sarrafa ɗin ko kuma waɗanda kuka sarrafa ɗin yanzu wannan muka sarrafa muna nan sannu-sannu dai ana gayi ana mm. saida shi yanzu kamar da sha nan ganya mai muna saida shi akwai wurare da yawa da dama da muke hmm. samu ana saida shi da aka hudi ne zu. abin da mun kai namu ba mu ɗauka shi da daraja yawa eh, wannan tambayar ita ma ina so eh, ma ita shin me yasa shi dan Nijar da wannan matsala shi mutum tunda matsala ce babba wala shi mutum in bai rede da kanshi ba bai bai girmamar da kanshi ba mm-hmm. shi ganin yake kullum wani ya hishi mm. to nan ne an kana ana himmu kuma nan halayya ce ta cikin kanmu ne cikin kanmu yake kamar to ya eh, za a yi ku diba ko ko ko yara kuka diba kamar misali kuka dibi yara kuna ganin wanda shi bai rere da kanshi ba ko mi zai doka ya ce bai iyawa mm. ko mi an kai sai ce sai an yi mishi mm. to haka ne muke nan mu muna zuwa ne kowa tare mu muke da mutane amma su kama waɗannan kun diba waɗansu ƙasashe me shi ɗan Nijar kullum gani ne yake yi muna neman a taimaka mu wato kawai ya zama ɗan rakiya shi ya zama ɗan rakiya shi bai bai man da nashi ba mm-hmm. bai ganin kamar nashi shi ma ana iya a zo a gani ne mhm. kenan duk abin da za ku gwadi kamar yanzu eh, misali ne gwada muku lokacin da mun kohara aiki eh, ita kamar da ba haka wat ɗin mu yake ba sarrafa mm. eh, da muke yi ba haka yake ba mhm. sai in mun ce mu sai da mutane sai su ba su ɗauka shi da girman shi da daraja shi wani ya zo ya saye kamar abin da ya kai ɗa ɗari mm. ya kai burkina da ya kai burkina kuma sai mu mun jima ma ba mu nan ganin shi sai mun ka ji an ce ai ga ga yanda mun ka yi yi ana nan ga saida shi kuma abin da muke saida shika ana ga saida shi shika biyu hmm. mun ka ce kaka an kai haka ai wanda kun ka eh, kai eh, ne shine wanda mun ka kai can eh, shine wai mutane sun ka je sun ka je sun ka sayo can to wannan wannan batu da ka tabo shine nake so in tunda an mutun ya kirkiro abu da kansa uh-huh. wato akwai wato tambarin shi wato hakkin kirkirowa to uh-huh. shin ku kuna da wannan no ban mu ma kai wannan ba ni ah. sadai ko abin da ni nake so kyau mm. in mutum yana iya abin da ni ni kawo yana iya yi shi don unhwani jama'a ƙasar mu duniya ni ban banga ban A unhwani kenan kenan kai ma ba ba abin gane ba kenan gane nake son cewa ah. abin da mun kai mm-hmm. mutane ba su ma dauke shi da daraja ba ah, mm. sai wani ne na cin wani wata ƙasa ya zo ya saye namu ya je ya kai shi ƙasar su mm. bai bai canza wani abu ba mm-hmm. bai ce ga sunan shi ba ya canza eh, wani abu ina zuwa malam azuko ba na Niger ne ba ina zuwa saboda in an ɗauki an samu irin wannan matsala game da wannan albasa ta galmi mhm. tunda a wani lokaci a ƙasar Senegal mhm. wato ba ma ƙasar Senegal kaɗai ba da suka nemi su ce wannan albasa ta galmi mhm. su su ce har ana batun eh, durakan wannan lasin wannan eh, sarrafa wannan albasa shin ba ka gani matsala ce idan ku ba ku kange eh, wannan bincike naku da nazari na gane na gane sayan nike sun ce da ɗazu lalle ban kwatanta da kyau ba mm. eh, ni ban ƙi wannan ba an mm-hmm. so yadda ke son cewa eh, shine in mu ma ba mu ɗoki eh, ba mu ɗoki abin da annamu da daraja ba mm. ah, ba wani zai ɗauka shi daraja ba mm-hmm. amma kuma sai mu gani da in wani ya ɗauke shi daraja lokacin nan ne za mu ce a ah, ai na Nijar ne mm. haka an kai na albasa mi mun ka ɗauki albasa ah, ba a ɗauki esko an ɗauke ta da darajar da ya kamata sai da waɗansu sun ka gani da a wangan abun kwarai ne muna iya mu ce namu ne namu ne mu na na Senegal ne mm. sa'annan ne yan Nijar ke cewa a ah, ba mu raida ba mm. ah, muna ina lokacin da duka su suka yi kun gani yanzu a ce kamar eh, wajen Abuja ko wani eh, wajen Burkina haka mm. suna ga yin eh, albasa ga tamu mm-hmm. suna suna suna kwatamcin kamar su yi abin da yake haka nan mm-hmm. lalle ba su nan ga samu tun da kasan mu kasan mu ce kuma nan albasa ga nan mun ka samu albarkata mm-hmm. kun gane ko har wani ke zo waya himu sai ya sai ya dauki lokaci wato ana samun da matsala kaga albasa an samu wannan matsala kilishi ma an samu wannan matsala to ga kuma wannan dole ne kuma ku gane da yanzu duniya haka ne hmm. akwai abubuwa da yawa da waɗansu ke yi da mu muke iya dokowa mu ma mu zo mu kun gane ko mai in a ce kamar to da yawa mutane na zowa daga Burkina ko Mali ko uh, eh, ko Diba gani ni eh, daga moritani. Hmm. mutane ke zowa sayan diya eh, iya ta Makka don su aje a shuka shi hmm, kun gane ko amma yanzu in kun diba yanzu a ce Burkina proje sun huce hudu haka mhm. da a ce kamar eka eh, dubaye ne ake ake nan ana sa ta maka ana noman ta maka dai ta dako mm. yanzu in ana son kamar a ce yanda ni gara muku ne kamar litir din ta maka yanda yake shika ɗari ake iya saida shi kasashen mhm. turai su sun sa gaba sun sa wannan gaba suna nan ga yin shi sosai mu kuma nan ga ina kun gane shi a lokacin nan gane a ƙasa ta ta magabata babu kai babu tallafi na magabata tunda mu magabatan mu yanzu duk abin da mutum fara ba ba a dibin kamar a wanga ana iya a bashi hanzari ya ci gaba za a fara diba ne za a yi shi wanga dan wane wane wace siyasa dan mm, wane party wato dai za a kawo batun bangaranci da siyasa da eh, sauran su in dai eh, mu ke iko yana tare da mu za mu taimaka mishi amma in wani da bai ma iya aikin ba shi ke so amma yana tare da mu muna iya mu taimaka mishi mu gani yadda za a yi mm, akwai matsala kun gani kenan ba mu iya mu ci gaba ya kamata amma eh, eh, ciwon mu ji ciwon kanmu kwa mu mm. tashi mu mu mu ceci kanmu da kasan mu mm-hmm. yahi a ce waɗansu ne za su zo wasu muna amma mm. haka ne Nijar in yanzu kun ka ɗauka wanda ya hito da wata ƙasa ya zo ya ce yanzu shi za ya zo ya yi kama eh, waga dusa da madam nafisa ke yi mm. yanzu za a iya a ce a ba mutunan ƙarhi a yi mishi takardu ya yi haka ya yi haka a ce lanho ma bai biya ita kuma yanzu a za ta shi ne muke nan muna ta yi kun ka gani Nijar ɗin gawa kun ka gani lalle eh, ya kirkiro na abu ya tashi an ce yana ɗari an maida shi dubu goma hmm. mi wane ne ku gaya mini da an ce an kama mishi lalle ya ci ya ci gaba ya zama a ce cikin Afirka gashi mu mu ne a gaba hmm. to yawanci kuma matsalar abubuwa da dama da ake ci ana sarrafa a Nijar eh, in ka diba duka abubuwan da ake harhaɗa ba mm. Nijar suke ba <laughs> shin wannan ana iya Nijar ake sarrafa abu no wannan ma gaskiya ne in yanzu kun diba kamar duk jiji din da kuke gani ruwa kadai ne a nan Nijar ruwa kadai ne a nan Nijar wata ran har gas din da ake sawa ma da kasashen waje yake har kasa wai in ce har iskan da ake sawa cikin mm. cikin ayin gambu tallan ma wata ran da kasashen waje yake mu dai ruwa ne kun gane ko sai ruwan nan ga da ake sawa mm. me in kun diba kun ka gani yanda ni kwatanta muku ne eh, itacen da ke gare mu suna iya su kawo unhani da yawa bisa kan akan lahiyar jikinmu Mm. tunda abin da ya hito cikin ƙasanmu kenan shi ne kakannin da kakannin mu sun kai da shi sun ka sa yau muke nan mu kuma mun rena da abin da gadon da sun ka bar muna mun kama girman abin da kakannin shinuwa sun ka yi ko kakannin wani thailandai ko da sauransu da shi ne muke unhwani shi ke kawo muna milatin da suke iya su yau su unhwani eh, usman yanzu wannan talaka yana esen ni ina kwatanta mutane da abinda da abin da muke iya yi mm. ni ina muna gwada mu mutane ga yanda kuke iya ku yi shi cikin mm. gidanku wato ba ma sai sun saya dan ba ba ko mutanen da nake iya nake ba diyan eh, ta maka su shifka gidansu su yi hakan ga yaya ga yanda ya kamata su yi da shi da dama ne amma mutane ba su yin shi kun gane ko kun gani eh, yanzu yau eh, lokacin da yanzu lokacin ga da muke ina muku wanga zancan mm. akwai mutanen da ke tambaya ta furu din ga haggi ne haggi ne waga su ya kamata ya aika haggi ne mm. na aika waga su da ta huce har mali da sauransu Mm. kun gane ko mutane na tambaya tashi wato dan Niger da matsayin shi ai haskakawa a ketare maimakon ya haskaka a nan kasa ta haka muke haka muke ba mu iya <laughs> mu yi a yanga haka ne muke haka ne Allah muna iya canza ko Allah zai kawo canji me musan da haka ne yanzu kenan akwai abubuwa da yawa da mutane ke iya su yi ba ma sai an ce wanga da mu muke yi yalla mutum ya gatsa da shi ba muna iya mu mm. kwatanta mutane insha Allah to eh, zan dawo gare ka malam eh, Usman eh, madan wato wannan dai cimaka da kuka kirkiro ta dusa da aka inganta ta mm. an san da wannan ƙasa mu ta manoma ce da makiyaya shin za ku kuna wani hange ne kuke na ganin wannan dusa taku ta wadatar a ko ina a wannan ƙasa mu. ni dai da na kirkiro da na fara kamfani na guri na inje yankuna duka yan Niger wanda mm. suke ba wanda suke yame ba mm-hmm. wanda suke haccan haccan haccan wanda suke da matsalan a mm. samun abincin dabbobi mm. amma har yanzu dai matsala ta yanzu ban kai gare su ba har yanzu dai ina yame to matsalan me yasa ba a kai ba a karkara ko kun ce Hausawa sun ka ta jari jari ne babu babu to da mamaki gare ki kina samun bashi daga bankuna ko kuma eh, taimako da wasu kungiyoyi eh, gashin ka na gaban kuna na doki wani abin ga ka ne ba mm. kaman asusu haka ga mm. na doki sarkuda mm. amma har yanzu ina regrete don mine na dauke shi na dauke babu eh, babu taimako ke babu taimako hakan nan Eh, na je wajen wannan su ban sun ka ce a ah, sai na kawo mi da mi sai na kawo mi da mi da kuma abin da suke ce in kawo ban na iya na kenan ina fahimce ki wato wannan shi dai jaran ki na bunƙasa wannan sana'a ta ki shine eh, dagewar ki wato da niyyar ki su ne jarin ki shine jari na har yanzu eh, to wannan aiki naki ya ki ta da shi ta da kuma zaman iyali to yanzu dai miji na yana taimaka miki da zaciya sosai yawwa don ga muku ko jiya ina azumi ina gida shi yadda wajen kamfani na ya gani me ake hmm. ciki menene mutane suke yi wallahi shi dai alhamdulillah ba ni da kuma iyaye na da na hwara ma su sun ka su sun ka eh, eh, goyon baya hmm. ni hamman mata mata ba ni san san mil ta hmm. ce gamshi abin inda nake ma teren kinnan da nake kat san san kat mata kare na baba na shi yace to ga ni ga gudunmuwa su suna yin eh, amma ba su kadai ba to madan nafisa wani kira zaki ma yan uwa wanke mata da kuma matasa na kowa ya tashi tsaye nemi na kanshi. Kiran da nake musu kasu ce a ah, sai sun samu kuɗi da yawa mm. za su yi da suke so. Mm-hmm. in za ka yi wani abu sai ka gani wannan abun da zani ina son shi mm-hmm. shine mm-hmm. ka so aikin da kake nan gayi ni aikin da na abincin dabbobi mm. mutane ma suna ce mini mai ciyawa mm. mai ciyawa ake ce na ce <laughs> musu eh. wallahi ni ya himni abin da na yi da ba ni eh. dai ina son aikin gada nake yi kuma ina so in ce musu kasu ce aikin aikin mm, su kasu ce a ah, ka kun san aikin hannu bai ya da mutum ha mm-hmm, aikin hannu wallahi yana kara mutum <laughs> to eh, yanzu dai mata yanzu su mata nan dai sun zo daidai da maza wajen neman aiki da aikin hannu eh, muna ta yi ni dai na zan model to haka ne nagode malama Nafisa malam Usman dan tata wani kira gare ka wani sako gare ka game da wannan aiki naku? To ayyukan da yawa muke yi kamar yadda ka zamta muku eh, muna kira ga matasa mm-hmm. eh, su san da mutum eh, shekaru huwa hucewa suke yi mutum yana kowa yana da gurin insha ya shi ma ya zama girancin shi ya zama shi ma yana da ɗiya da mm. sauransu kuma mm-hmm. mutum kan mutum ya tsaya ta ganin gwamnati ba ta yi mishi ba ko ubannan shi ba su yi mishi abin da shi yake so so ba da ya mm. kamata ba kowa ya san da akwai akwai matsaloli da yawa mun san da wannan amma kaɗan kaɗan ba ta hana zuwa Nijar akwai arziki akwai arziki muna taka arziki muna taka arziki amfani da abin da muke da shi a nan ko yanzu wani kira gari ka ga magabata kenan su magabata eh, kun san ni yanzu na dan yi shekaru da ni gane da kawai wahala sosai nan za mu dasa aya a cikin wannan muhara da muka tabo kan wato kirkire-kirkire da ake yi a bangarorin noma da kiwo a cikin wannan kasa ta ta Nijar a cikin malaman da muka gayyato mun gayyato muku eh, Nafisa Hamidu Madam Bana kuma wato ita ce wadda ta bullo da dusan nan mai inganci domin kiyan dabbobi a cikin wannan kasa ta mutanjar sannan um, kun ji wato malam usman ta shi kuma wato yana cikin wannan kungiya ta matasa masu kirkirwa ta afirka kuma wato ya kirkiro wannan amfani da ake da yaltamaka inda ya sar sannan a kai tsaye mun hira da malam hamisu usman shi ma da ya kirkiro wani sanadari wanda ke inganta noma kuma yana aiki a Inaran. Muna fata waɗannan baƙi da suka zo kuma suka bunƙasa wannan mahara tamu ta Sido Kalangu kan ƙirƙirwa a ɓangaren noma da kiwo a cikin wannan ƙasa tamu ya taimaka wa mutane abinda za mu cewa a nan shine gwamnati ta ɗauki nauyinta na taimakawa waɗannan 'yan Nijar da suke ɗaga tutar Nijar a ƙasashen waje da kuma nan gida domin in baka yi girmama naka in baka taimaka ma naka ba tuwa za ka taimaka ma a madadin duka malaman da suka ta gabatar da wannan shiri neman ma'ada daga nan studio kalangu nike cewa sai wani mako na gaba idan Allah kai mu.